Yayin da hukumomi ke faɗakar da al'umma kan barazanar da ambaliya ka iya haddasawa a wasu jihohin Najeriya, jihar Nasarawa da ke cikin jihohin da ke samun ambaliya kowace shekara a bana ma ta fara samun ɓarnar ruwar. Unguwar kofar ƙaura da ke cikin garin lafiya na gabar wani kogi wanda ke cika da batsewa yana ɓarnar rayuka da dukiyoyin mazauna yankin. Gambo Ahmed wace ta shaida mun irin barnar da ambaliyar ta yi musu ta kuma ce karamar hukuma ce kadai ta taimaka musu. Gaskiya muna halin wani yanayi tunda abin da za mu ci ma da sauransu da yara saboda asara da ruwa ya gudu mana da shi. Mun kai rai nawa a wannan area din ba wanda abun bai shafa ba. Mutane sun kai uku wanda suka rasu wani ya zo ne ne ketarewa wani dai ganganci ne don wai sun sa kuɗi ne a wuce ya mutu ga 'ya'ya ba mataimaki to ɗayan kuma yana zaune ne cikin dare irin da katanga ya rushe kawai kan a kwashe kayan ruwa ya je da shi mu da ma gwamnati za ta taimaka ta zo ta saye gidan ta lebur ta bamu wani a wani guri mu koma da ta taimaka mana tunda wannan abun ba karewa zai ba shi ma wannan magidanci Muhammad Awal ya ce kullum cikin fargaba suke saboda tsoron abin da ka iya faruwa da su halin da muke ciki wallahi tallahi kaya na zuwa tare ne ne ya ruwa zai sake shiga a gidan to ya zan yi zan tafi na ina da ya'ya gurin goma sha akwai bayan Allah almajirai wanda suna gina sun fi hamsin za mu je na yanzu abin da muke so mu su zo su ba mu fili su ba mu kuɗi mu gida ko da yake na san ba za su iya ba yanzu wannan fidudi na kin gani albarkan federal minister of works and housing shine sun zo suna muna duda hanyar nan amma ba abin da gwamnati na nasarawa sun muna la kofan kaura ba shi gwamnan jihar nasarawa abdullahi sule ya ce sun dawo da tsarin yin shara kowace ƙarshen wata don buɗe magudanan ruwa Ɗaya daga cikin dalilan da ake samun ambaliyar ruwa ba yawan ruwan sama ne yake ja wannan ba a'a amma saboda gwata-gwata da mutane sun kwashi shara sun zuba a ciki in ruwa ya zo ruwa ba inda zai bi sai ya balle shiga gidajen mutane muna kuma ƙoƙarin yawancin hanyoyin da muke yi mu yi manya-manyan gata saboda ruwan da ake yi ya samu hanyar da zai bi don ya gangara don haka kullum muna ta ƙara shela muna ƙara faɗakar da mutane akan dalili da ya kamata a yi wa yannan share-share. Kodinetan da ke kula da shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya a hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa wato nema Eugene Yalon ya ce sun haɗa kai da sauran masu ruwa da tsaki don faɗakar da al'umma kan matakan kariya da ba da agaji. Tabbatacce ruwan nan za ta zo an gaya ma mutane ba su ɗaya ba ba su biyu ba an tara tara al'umma an tara shugabanni an tara eh, sarakuna an musu magana su bude hanyar ruwa ana gaya musu kar su yi gina hanyar ruwa amma mutum da yasa responsibility in abu ya auku dole mu taimaka musu. Coordinator da ke kula da shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya a hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa kenan Eugene Yelon, Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.